jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci barka ku da haka da kasancewa da mu a nan gidan damben jihar Kebbi to kamar yadda kuke gani manya manya yan damben kurma da ne suka tuje suke kai gari akwai auta biyar bahagon mai tafasara shagon audin tunga duka ga sunan dai sun fito su zagaya suna jiran abokan karawarsu na jamawa su fito jamawa ne da ke zagaya wannan da kuke gani shine ramadan shagon autan nan wannan kuma ga silaka bahagon bahagon nan najeriya ga kuma autan inda dukansu suna zagayawa ga su can sun kai su kai sabba su a gaida makiɗa Thank you. Thank you. आज ku buga wasan kuna wasa abin da ya kawo ta kan kake da To ku da wanda kuke so ku yi wasa da shi ba dole ka kawo wasa da wani ba ku ne wanda kuke so ku yi wasa da shi ku yi wasa da shi kai kai wanda ya ba wasa da ba ya ga kai ya ga kai koma ran umarka koma koma ran wanda jakotan ya gangara suka dambelan shagon audu tunga na bangaren gurma da mai bakin wando da kuma tale shago a wutan balan shinkafi daga bangaren jamus muna nan gidan damben jihar ah, kebbi inda muke kawo muku wannan dambe ga su can sun yi gabas shagon audu tunga da shi da autan balan shinkafi wanda an kafi sani da tale an ce su dawo tsakiyar fili an ce su dawo tsakiyar fili yawa ga dabbin nan dai sun sake kwantawa chale shine mai bakin wando mai tsawon rabaja shagon auren toka shine mai katon nadi kuma mai bakin wando ga damben nan sun riga sun kwanta ana ta tafiya shagon auren toka da shi da tale ga damben nan dai ga damben nan dai da alamu wanka dambe ba mai dadewa bane kusan kowane su ya iya laushi kuma ah, kowane su ah, sananne ne kuma sababbe da ga damben nan dai shago auren toka da shi da tale Shago auren toka ya je ya kai laushi a ah, tale ya tsere ga damben nan dai ana ta yi tale da shi da shago auren toka kada benne dai shabaru tunga kashir sele kada benne dai anata amare shabaru tunga kashir sele ura uba kada benne anatai kada benne dai shabaru tunga kashir sele shabaru tunga ya kawatele kada benne dai anai kaya bai faɗi ba <laughs> wato da ya samu ya kakaurai wallahi sai ya na gidan su, wato ya bi hanya da gudu can inda da shagon lilbo bahagon inda shine bahago na bangaren jamus shagon lilbo mai farin wando shine a badame na bangaren gurmada ga dan ben dai ga dan ben dai bahagon inda da shi da shagon lilbo ga dan ben dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dan ben dai ga dan ben dai karan de da kura uba don benne akai barare barana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un de benne dai de benne dai karan benne auta inda da shagon lilmu wato dukan su matasa ne kuma masu karfi suke wannan damben ga damben nan dai ga damben nan dai autan inda da shi da shagon lilbo ga damben nan dai ana kai ga damben nan dai ga damben nan dai har yanzu <laughs> kowa ya ji kowa babu mai gaugawa sake tasowa wato ya shiga ga damben nan dai autan inda da shi da shagon lilbo